Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yayin da ake fama da karancin abinci da hawa farashin kayan amfanin gona, gwamnatin Najeriya ta hukumar inganta tsirrai ta Najeriya wato NAFDA ta ba da tabbaci ga manoma cewa nan da watan Disamba 2023 za a fara samun sabon nauyin irin masara na tela da aka inganta domin samun wadataccen abinci a ƙasar. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, Kiliyan Mahalima Abdurra'ub ta tattauna mana da shugaban hukumar inganta tsirrai ta Najeriya wato nabda, Farfesa Abdullahi Mustapha wanda ya ƙarin bayani game da yadda ake inganta tsirrai. To um, na farko dai shi shirin inganta halitta abu ne wanda ya samo asali tun da dan adam ya fara rayuwa wanda yake amfani da hikimomi da dabaru yake yi amma a wancan lokacin yakan ɗauke shi ya tsawon lokaci kafin ya sami sakamako wanda zai amfani da shi. A yanzu aka samo fasaha wadda take mai kyau wadda take ingantacciya wadda take za ta zaburar da wannan sakamako maimakon a shekara goma sha biyar ashirin ana jira cikin shekara ɗaya biyu a iya samun sakamako kuma mai inganci misali in ana maganan harkan cututtuka a samu kamar allurai ko magunguna cikin kankanin lokaci misali in ana harkan maganan masana'antu a samu hanya mafi sauri wadda za ta ba da abubuwan da ake bukata na kayan masana'antu da za a siyar wa jama'a cikin inganci misali in ana maganar harkar kiwon lafiya ma haka da kuma harkar noma musamman za ki ga in a da ne ana zabar iri a ajiye sai bayan shekara shekara biyu shekara uku still ana ta amfani da shi duk shekara sai an an ajiye to ita wannan fasaha tana samar da ingantaccen abu daga tushe wanda za ka yi amfani da shi cikin kankanin lokaci shi minista da kuka ga ya zo ya zagaya ana kokarin a samu hanya ce wadda take jama'a za su yi amfani da ita wajen samar da inganci na shi kayayyakin da ake bukata yau da gobe misali duka kayayyakin da ake bukata a cikin cikin kasa na zaburar da ci gaban kasa mukan yi amfani da ita wannan fasaha mu inganta su to shi minista ya zo ya ga abubuwan da muka inganta domin ya ga cewar wannan inganci ta ya za a yi a ɗaukaka shi a matsar da shi kusa da jama'a ya zo ya tarar mun sami inganta kayayyaki musamman kayan gona ita wannan masara da muka je gona muka gani masara ce wadda aka inganta ta kwari ba sa cinta na tabbata kun ɗauki hotuna da wadda take ana amfani da ita yau da gobe za ku ga tsutsa ta cinye ta ta yi mata fata-fata wadda kuma aka inganta za ku ga tsutsar nan bata zo ta hau kanta ba kuma za ku ga ita masarar ta yi wata kitika-kitika manya-manya da idanu kwarara kwar sun fito a jikinta amma ita wadda ba a inganta ba za ku ganta yan gundul-gundul idanun ma ga su nan da sai a hankali to wannan ita ce ko shine a buɗe abin da ita wannan fasaha take yi gashi nan dai kun gani da idan ku kuma wannan Uh, sakamako ne wanda manoma za su yi alfahari da shi ita wannan masara insha Allahu uh, daga nan zuwa ƙarshen shekara za a sake ta jama'a su yi amfani da ita dama akan yi gwaje-gwaje gwaje-gwaje kala-kala kafin a fito jama'a da ita su yi amfani to wannan shine guji na karshe kuma alhamdulillahi gwaji ya kyau a sakamako ya yi kyau wannan jama'a kawai su jiraci a sake shi na tabbata wannan zai juya akalar samar da abinci a wannan ta mu. zai juya akalar samar da ingantattun sinadarai da ake bukata a jikin ɗan adam a wannan ƙasa tamu kuma insha Allahu masarar ana amfani da ita wajen abincin kaji ne abincin dabbobi ne abincin mutane ne gashi nan kala-kala to samai yadda za a samu ta bangaren ma'aikata da za su samu aikin yi ta bangaren kudaden shiga da za su shiga aljihun mutane ba abu ne karami ba to wannan shine abin alfaharin mu mun yi wannan abu kuma muna alfahari da shi wa'anda duk muka aiki tattare da su cikin wannan hidima da aka yi ta samar da ita wannan fasahar misali ma'aikatar inganta noma da fasaha ta Ahmadu Bello Jami'ar Ahmadu Bello misali African Agricultural Technology Foundation da suke Kenya misali eh, sauran ma'aikatu na cikin gida da na waje da duk waɗanda muka yi aiki da su tare ah, muna alfahari da wannan abu da muka yi kuma insha Allah wannan ya zo daidai da abin da shi shugaban ƙasa yake kokarin yi a tabbatar an sami abinci a wannan kasa tamu wadataccen abinci kuma ingantaccen abinci to alhamdulillah wannan wani abu ne da muke da alfahari da shi in kika lura kuma akwai gurin da muka je mun samar da ah, ah, ah, wani wani abin gwaje-gwaje na kimiyya wanda za a gwada covid-19 to ba wai covid-19 din batun da ta tafi ko kuma za ta dawo a yi wannan fasaha ce wadda muka samu wadda za a yi amfani da fasahar wajen yin gwaje-gwaje na abubuwa da yawa tunda komai da sai mun siyo to amma yanzu alhamdulillahi ba sai mun je mun siyo ba muna da fasahar za mu yi kun ga yadda ake yin shi dai a cikin ofisoshin da muka shiga kunga kuma yadda ake fitowa da shi to insha Allahu wannan ma wani abu ne na cigaba musamman kuma shirin na inganta noma da kiwo wanda kunga yadda muka yi bayani cewar mun sami 'ya'ya yanzu na farko wanda muka yi bayi wa shanu wannan shanun Ah, mun samu an inganta su yadda za su iya ba da madara mai yawa saɓanin yadda ake samu lita ɗaya yanzu wannan za su ba da lita goma zuwa goma sha biyar a duk rana to wannan wani ba ƙaramin canzawa alƙiblar abinci da kuma alƙiblar inganta sinadarin da yake inganta lafiya a jiki akai ba so waɗannan da ma wasu da yawa wanda ba ambata ba su ne makasudin da kika ga an tattaru a yau a wannan guri namu na a National Biotechnology Development Agency domin a ga abubuwan da muke yi. Masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin shugaban hukumar inganta tsirrai ta Najeriya wato nabda. Farfesa Abdullahi Mustapha da wakilin ma Abuja Halima Abdurra'uf sai kuma Julie Ledes Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arziki